sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin fansare littafi na ɗaya da shida wato littafi na goma sha shida masu na idan ba manta ba a cikin littafi na bayan mun dakata ne a bayan ya bar gidan yaron tun a mota ya kira barista Bilal a waya ya tambaye shi inda zai same sa ya faɗa mishi yana gida don haka Darij ya wuce gidan barista Bilal yana isa ya kira shi a waya ya fito bayan sun gaisa ne ya ce barista Bilal wani taimako ne nake nema a wajenka Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kawai kai tsaye don jin yadda za ta kaya barista Bilal ya ce to barista Allah da ya sa ba a kan kes din Jawahir ba ne, murmushi sannan ya ce kai dai ka cika tsoro kuma an yi sa'a a kan shi ne to fa ka ji irin ta ni dai gaskiya barista kai hakuri wallahi ina tsoron kes ɗin yarinyar can ban shirya mutuwa yanzu ba Dariya barista Faruk ya ce to ai mutuwa tana kan kowa kaga ka kwantar da hankalinka yanzu bari mai maganar da ta kawo ni barista Bilal cikin sanyin jiki ya ce to shikenan oga ai dole abin abin abin da kace jingina jikinsa yayi a motarsa sannan ya ce Bilal sannan ya ce barista Bilal shin ko zaka iya raka ni gidansu Jawahir sannan idan akwai wani abu da ka sani game da 'yan gidansu ina so ka sanar da ni Shiru yayi na ɗan lokaci sannan ya ce, To gidansu dai na san shi, sai dai a rufe yake a yanzu, sannan mutanen gidansu a yanda na ji duk sun mutu, kuma in ce suna cikin waɗanda ta kashe. Da mamaki barista Faruk yake kallonsa ya ce da gaske ta kashe su har da Umar cikin rashin fahimtar abin da yake nufi ya ce wane ne kuma shi. Shiru barista Faruk ya yi cikin ransa ya ce Jawahir me yasa kika aikata wannan kuskuren? can kuma ya ja numfashi ya ce shikenan zan je mu yi magana da alkali zan san yadda zan yi in samo makullin gidansu mu je don akwai abin da nake son ɗaukowa zuwa gobe to ni dai zan dai raka in tsaya nesa da gidan amma babu abin da zai sa in shiga don ina son raina murmushi barista Faruk ya ce to shikenan babu damuwa hakan ma na gode yanzu bari in je in ga alkali barista Bilal ya ce to barista ko ma me kenan sai ka tabo ni a waya to shikenan sai ka ji ni suna yin sallama ya shiga motarsa ya tafi yayi niyyar zuwa wajen alkali sai kuma yayi tunanin kidin wajen DPO kawai zai iya samun sa don haka daga nan ya wuce can station wajen DPO ya yi mishi bayanin abin da yake so. Tambayarsa DPO yayi me za ya dauko a cikin gidan? Barista Faruk ya ce akwai bincike mai muhimmanci ne da nake sanyi a cikin gidan. Wannan ba hujja bace Babu abin da zaka samu akan binciken Ka Ka dai tsaya binciken ka akan jawahir. Murmushi barista Faruk ya ce, amma ai ina akan aikina ne. Kuma aikina ya bani dama zan iya kowane irin bincike a matsayina na lauya jinjina kai DPO ya ce shikenan idan har aikin ka ya baka dama sai ka yadda ka ga ya dace amma ni ba zan ba da kiɗin gidan ba saboda bai dace a shiga ba tunda ba kowa a ciki shiru barista farak yayi bai sake cewa komai ba dan ya san DPO ya faɗi haka ne dan kawai yana jin haushinsa akan yar tsamar da suka yi daga karshe ma ya tashi ya tafi yana tunanin yadda za a yi ya samu keɗin gidansu jawahir haka dai ya koma gida har suka yi lunch yana tunanin mafita momiko ta yi mishi tambayoyi ba adadi akan ganin yadda yake ta tunani tunani tunani tunda suka zauna yin lunch sai dai ya ce mata ba komai daga karshe ya ce gajiya ce bacci kawai yake sanyi yana gamawa ta ce ya tafi ya haɗu da ya tafi ya huta don haka ya tafi part ɗinsa a falo ya kwanta yana tunanin yadda zai bullo ma lamarin yana a haka bacci yayi awon gaba da shi bai fi baccin minti talatin ba ya farka saboda mafarkin da yayi saurin tashi zaune yayi cikin ransa yana addu'a Allah ya sa mafarkinsa ya kasance gaskiya kallon agogo yayi ya ga karfe hudu tagota dan haka ya tashi ya watsa ruwa sannan yayi sallah yana gamawa ya zari kiɗin motarsa ya fice ya bar gidan a karo na biyu ya koma gidan kaso nan ya nemi bukatar sake ganin jawahir aka amince mishi yana shiga ya same ta kwance tana ta bacci nan ya tsaya yana tunani ko ya tashe ta ya tambaye ta sai dai kuma baya son tashinta ya yi kusan mintuna goma a tsaye yana tunanin yadda zai yi gefe ɗaya kuma yana tunanin mafarkin da ya yi cikin ransa ya ce wannan ai mafarki ne bai zama dole ya kasance gaskiya ba jawahir da take nan ciki a ina za ta samu keɗin gidansu can kuma ya yi wani tunanin don haka ya wuce wajen dutsen nan na cikin ɗakin yana dubawa bayan shi da mamaki sai ganin kiɗin ya yi guda biyu nan ya ɗauko mamaki duk ya ida cika shi cikin ransa ya ce tabbas yarinyar nan akwai abubuwa masu rikitarwa a tare da ita ta ya za a ce tana cikin gidan nan mai tsoro gidan nan mai tsaro amma a tare da ita akwai wasu abubuwa ba tare da sanin kowa ba to amma ko dai aljanar ta take kawo mata in ko haka ne me zai sa ba za ta yi kokarin fitar da ita daga gidan ba ganin ta motsa ne ya sa ya katse tunaninsa ya wuce ya bar ɗakin karar rufe kofar da mai da mai gadi ya yi ne ya sa ta farka daga baccin da take a hankali ta buɗe idanunta tashi ta yi zaune ta jingina kanta a jikin bango kankace mai hawaye sun fara wanke mata fuska wanda ita kaɗai ta san dalilin yin haka can kuma sai ta miƙe ta nufi wajen 'yar karamar tagar nan da haske yake shigo mata ta nan ta tsaya wata tsuntsuwa ce guda ɗaya take ta shawagi a wajen nan jawahir ta zuba mata idanu tana kallanta tana murmushi can sai ganin tsuntsuwar ta yi ta haye saman wani ice da ke bayan ɗakin ta girgiza ta zama katon maciji tsaye jawahir tai tana kallon shi nan ta ga ya tunkaro inda take a hankali ta ce ammi yana isowa wajen tagar tai saurin ja da baya nan macijin ya shigo dogo ne sosai don saida da ya nannaɗe jikin shi saboda tsawon ɗakin ba zai iya ɗaukar ko rabinsa ba a hankali ta ce ammi me kike so a gare ni wani irin haske ta gani ya fito daga bakin macijin sai gani ta yi hasken ya kauraye ɗakin lokaci guda macijin ya zama siffar wannan tsohuwar matsowa ta yi a dukunkune ta tsaya a gefen jawahir cikin shekar kuka muryar wadda bata fita sosai ta ce kina ta aikata kuskure a karo na ba adadi jawahir kin cika taurin kai kallon tsohuwar take can kuma sai ta jinya idananta ta ce ammi taya kike tunanin zaki ci gaba da samu na cikin ruwan sanyi bayan laifin da kika aikata min bushewa da dariya tsohuwar ta ta ce a ki ne hakan ya kasance laifi amma ni a wajena ba haka bane ba cikin daga murya ta ce saboda kin tsane saboda kin tsane shi sai sa kike ganin haka kin yi amfani da damarki ki raba ni da farin cikin ki raba ni da farin ciki na alhalin bai maganar mai gadi ce ta jiyo yana cewa ke kuma da wa kike surutu haka kallon amitai ta da take tsaye tana kallonta sannan ta juya ta kalli mai gadi ba tare da ta yi magana ba don ta san bai ga ammi ba cikin fada ya ce ke baki iya nutsuwa kamar yadda sauran suke yi sai kullum ki rinka damun mutane da surutu kar ki bari in sake jin bakin ki har ya gama maganar ya juya ya tafi jawahir bata ce mishi komai ba ta mai da kallanta ga tsohuwar da take ci gaba da kallanta har ta buɗe baki za ta yi magana tsohuwar ta tari numfashinta ta ce jawahir taurin kanki ne yasa kike ci gaba da zama nan da a ce zaki aje shi da ni zan fitar da ke daga nan amma wancan baristan yana so ya shiga sha'ani na kuma gab nake da in yi maganinsa tun kan ta rufe baki jawahir ta ce shin shi ma za ki kashe shi ne kamar yadda kika kashe sauran wani laifi ne ya aikata miki bushewa ta da dariya ta ce jawahir duk abin da na so shi nake aikatawa cikin faɗa jawahir ta ce a wannan karan ba zan taɓa bari ki aikata abin da kike so ba ci gaba da dariya tsohuwar ta yi nan jawahir ta nan jawahir ta wuce ta koma ta zauna tana kallon tsohuwar ta ɓace tura hannuwanta duka biyun ta yi cikin gashin kanta bayan sallar isha'i yana kwanci a ɗakinsa ya ɗage kanshi sama yana kallon silin mummy ta shigo ɗakin bai ji shigowarta ba sai ji yayi ana shafa masa kai limshe idanunsa yayi tare da yin murmushi Faruk me yasa kake yawan damun kanka da tunani baka tsoron wani abu ya same ka tashi yayi zaune yana ci gaba da murmushi yace mummy ba tunani nake ba Zama ta yi gefensa ta ce Faruk, ni mahaifiyarka ce, na fi kowa sanin halinka, na san kana son nasiba, sai dai zuciyarka ba za ta barka ba, na so a ce ka yi musu yadda suke so don su baka aurenta. Riko hannun mahaifiyar ta saye ya ce momi, ki hakuri, in dai nasiba rabona ce, zan same ta, ki ci gaba da tayani da addu'a kawai cikin sanyin jiki tace shikenan Faruk insha Allah zan ci gaba wata leda ta mika masa tace ga wannan malam ya aiko maka da shi dazu amsa ya ce nagode zan rike zan rika zan zan kira shi zuwa gobe tunda yanzu dare yayi mami tace to shikenan bari in tashi in tafi dadinka na can na baro shi shi kadai murmushi ya ce to mom sai da safe Allah ya kai mu son washe gari wajen sha ɗaya barista faruk ya kira barista bilal ya faɗa mishi zai zo ya raka shi gidan su jawahir nan barista bilal ya ce yanzu za su shiga kotu ne sai dai da anjima don haka barista faruk ya ce shikenan zuwa anjima sai mu je bayan sallar la'asar ne barista bilal da kansa ya zo gidan ya ɗauki barista faruk suka kama hanya tunda suka fara tafiya kowa shiru ya yi can barista faruk ya ga shirin ya yi yawa duk surutun Bilal amma yau ya yi shiru don haka ya juyo ya kalle sa ya ce ya dai barista Bilal lafiya yau naga kai shiru tabe baki yayi ya ce 'Ta taya kake tunanin zan iya magana bayan zaka kai ni inda zan mutu wallahi barista da a ce ba kai bane babu wanda zai ce in je gidan in amince in je don ina tsoron gidan kamar yadda nake tsoron yarinyar can mushi barista Faruk yayi ya ce kai fa ka kai fa ka ji matsalarka tsoro wani abu ne aka ce ake wani abu ne aka ce akwai a cikin gidan ni ban sani ba amma tunda har yarinyar ta fito daga gidan ai dole ya kasance abin tsoro ka bar ni in ci gaba da lazumi na kawai shiru barista faruk yayi cikin ransa dariya yake ma barista bilal akan tsoron shi da yake yawaita yi a haka har suka isa sai ji yayi ya ja mota ya tsaya a gaban wani gida kallon gidan barista Faruk yayi ya ce wannan shine gidan girgiza kai yayi ya ga gidan can gaba da mamaki barista Faruk yake kallon dan kareren gidan da har barista Bilal ya nuna mishi wanda a cikin layin babu gida mai girman shi da kyawun shi ko da gidajen wajen suna da kyau sosai yace ce kana nufin wancan shine gidan murmushi yayi yace eh ai ba abin mamaki bane ga wanda ya san kuɗin mai gidan ni dai ina daga nan ba zan kara motsawa ko ina ba sai ka fita ka ida takawa murmushi barista faruk ya ce shikenan ba damuwa daman ni ma bana so ka isa har kofar gidan saboda na faɗa maka ba da sanin hukuma na zo ba bana son a san na zo ka jira ni bari in shiga in fito cikin sanyin jiki ya ce to shikenan Allah ya sa ka fito lafiya amma dai ka rinka addu'a bai ce mishi komai ba ya wuce ya tunkari gidan fitowa barista Faruk yayi daga cikin motar rike da yar briefcase din Faruk don yayi tunanin zai tafi da ita sai kuma ya ga ba haka ba don haka ya tsaya yana kallon shi cikin ransa yana mamakin rashin tsoro irin na barista Faruk yana zuwa kofar gidan tsayawa yayi sai da ya ga babu kowa gaba da baya sannan ya ɗauko makullin nan ya buɗe kofar ya shiga katon fili ne ya fara cin karo da shi duk ganyaye suna ta yawo a tsakiyar filin hango kofar da za ta sadaka da cikin gidan yayi ya ga rufe take nan ya taka ya isa yana zuwa ya sa gudanki din ya bude duk ya duk ya ɓaci da kura shiga yayi yana bin pat-pat ɗin gidan da kallo yana tunanin wani pat ya kamata ya shiga tunowa yayi da mafarkin da yayi ɗakin da ya gani tabbas kamar falo ne ko da babu kaya a cikinsa to amma wani falon daga ciki tsaye ya rasa wanda zai shiga ya yi kusan minti biyar tsaye a wajen shi kadai sai can ya fara tunanin labaran Jawahir a ƙarshen inda ta tsaya mishi murmushi yayi yace babban falo zan shiga cikin sauri ya nufi wajen falon yana zuwa ya tura kofar ya ji ta a rufe makullin da suke hannun shi yasa zai bude amma ya ki buduwa daga can gefe ya jiyo kara kamar an sa ki an bude wani daki wai ga yawa yayi bai ga kowa ba dan haka ya je ya fara tura kofar dakunan sai dai dakunan su a rufe suke ta ta karshen ce yana tura shi ya ji a buɗe ajiyar zuciya ya sauke tare da kallon kofar ɗakin tabbas kofar ce ya gani a cikin mafarkinsa a hankali ya furta alhamdulillah tura kofar ɗakin yayi ya shiga yana ce ta fara yi mishi sallama a fuska Ya yi saurin cire ta nan ya ja yana bin ɗakin da kallo kura ce sosai a ciki kasancewar gidan ya daɗe babu kowa a cikinsa tsayayyai yayi yana tunanin ta ina zai fara neman memory card ɗin da zai taimaka masa wajen samun kwakwarar shaidar da yake nema kuma tabbas yana cikin ɗakin sai dai bai santa inda zai fara ba bayan duk tulin kurar da ke cikin ɗakin rintsa idanunsa yi yana ji kamar ya juya ya koma baya sai dai tabbas ya san sai ya samo memory card din nan sannan zai iya samun abin da yake nema maganar jawahir ce ta cikin mafarki ta fara yawo mishi lokacin da ya ga ta jawo shi ta shigo da shi cikin gidan ta nuna mishi wani ɗaki mai jan kofa ta ce ka shiga nan a nan ciki ne kawai za ka iya samun memory card ɗin daga farkon ɗakin zuwa tsakiyar ɗakin kar ka wuce nan za ka same sa tana faɗin haka ta ɓace buɗe idanuwansa ya yi cike da kwarin gwiwa ya duka ya fara lalube a cikin tulin kurar da ke kasan ɗakin a nitse ke lalube daga ya ɗauko dutse sai ya ɗauko wasu abubuwa a haka har sai da ya zo tsakiyar ɗakin har zai ci gaba sai ya tsaya ganin ya zo tsakiyar ɗakin don haka ya ci gaba da lalube sannan ya ji yana taɓo wani ɗan abu karami cikin sauri ya ɗauko goge shi ya shiga yi can ya yi murmushi tare da farta alhamdulillah tabbas shi ne. cikin sauri ya mike tsaye kawai sai ji ya yi kofa ta mai da kanta ta rufe da karfi juyawa ya ya kalli kofar daga bayansa ya ji wata plastic chair da ta sha kura tana motsi nan ma ya yi saurin juyawa amma bai ga kowa ba a samanta ba sai gani ya yi kamar an ja ta zo da gudu ta wuce fita gabansa a karo na farko da ya ji gaban shi ya faɗi amma cikin dakewa ya ce wane ne fitilun da ke cikin ɗakin ne suka fara ɗaukewa suna kawowa nan ya yi saurin juyawa zai je wajen kofa sai gani ya yi hasken ɗakin ya ɗauke ko da rana ne amma wani irin duk da da rana ne amma wani irin duhu ya bayyana har baya ganin abin da yake gabansa memory card din yayi saurin zurawa a cikin aljihunsa ya dauko wayarsa don ya haska sai ji yayi an fisge wayar ta faɗi a ƙasa wata iriyar dariya ya ji an fara cikin wani irin aman murya gabaki ɗaya ɗakin yana amsawa nan ya yi saurin rintsa idanuwansa ya fara karanta duk addu'ar da ta zo masa a baki murya mai karfi ce ya ji tana tashi tana cewa baka isa ka shiga gonata ba ba zan taɓa barin ka ba idan har ka fita da wannan abin da ka ɗauka ni na ajiye shi ni nake tsaron shi babu wanda ya isa ya dauke shi ba tare da izini na ba hannu yasa cikin sauri ya toshe kunnuwansa da yake ji kamar dodon kunnen-sa zai yi zullo ya faɗo saboda karfin muryar ci gaba yayi da karanto addu'o'i daga bakinsa wata iriyar kara ya rinka ji yayi saurin bude gidan yayi saurin bude idanuwansa sai ganin wani katon dutse yayi wanda ya haske ɗakin Yayyo saitin inda yake tsaye cikin sauri ya matsa gefe ya matsa gefe guda ta gefensa dutsen ya wuce ya faɗi rijim a bayansa nan kura ta baje ɗakin tari ya fara yana son ya shaki numfashi amma babu ta inda zai ja iska saboda kurar da ta cika ɗakin duk ya fita hayyacinsa amma duk da haka bai daina addu'ar da yake yi ba can ya ji wata iriyar iska mai karfi ta taso can kuma sai ya ji iskar ta lafa nan haske ya bayyana a ɗakin daukar wayar saye da take kasa yayi saurin fitowa daga cikin ɗakin yana tari jawo kofar yayi ya rufe Allah sarki wannan kenan a can bangaren barista Bilal da ke tsaye waje jikin mota a tsorace yana jiran fitowar barista Faruk nan ya hango wani irin duhu ya bayyana a gidan kallon inda yake yi ya ga haske amma cikin gidan duhu ne zuba ce ta fara kwararo mishi tsoro duk ya bayyana a fuskarsa kafafin shi rawa suka fara yi breakfast din da yake rike da ita hannunsa ya sake bakinsa yana rawa ya fara karanta wa innahu sulaimanu wa innahu bismillahir sai da fitsari ya kusa kubce mishi saboda tsoro tunani ya yi ya shiga mota ya gudu kawai don baya tunanin barista faruk zai fito da bare ma ya samu nasarar ɗauko abin da ya kai shi cikin gidan yana cikin tunani ya ga hasken gidan ya dawo buɗe kofar zai yi yayi zai shiga sai ganin barista Faruk yayi ya fito yana atishawa da tari jikinsa duk ya yi farin kura cikin sauri ya nufi wajensa yana isa ya ce lafiya barista ya aka yi na ganka haka miƙa mishi ke ɗin ya yi alamun ya rufe gidan amsa ya ya rufe sannan ya riƙa sannan ya riƙe shi suka nufi wajen mota yana mishi sannu yana cewa sai da na ce kar ka shiga gidan nan amma ka shiga dafe ƙirjinsa ya yi da yake mishi zafi a hankali ya ce ka wuce da ni gidana amsawa ya da to nan ya kama hanyar gidan barista faruk suna isa gidan shi a tare suka shiga ciki barista faruk bai tsaya sauraron surutun da bilal yake yi masa ba ya wuce toilet yana shiga ya mai da kofa ya rufe nan ya tsaya a bakin kofa yana tunanin abin da ya faru da shi tabbas a yanzu ya ida gaskata maganar jawahid akan aljanar nan ya daɗe tsaye kafin daga bisani ya samu ya yi wanka ya fito shiryawa ya cikin kayan shi da yake da su a gidan sannan ya fito falo ya samu barista Bilal zaune yana shan lemo yana ganin shi murmushi ya ce barista yanzu har ka fito fes ba kamar lokacin da muka zo ba wai me ya faru da kai zama ya yi a saman kujera ya yi shiru kamar bai ji abin da ya ce ba sai can har barista bilal ya fitar da rai da samun amsar shi sai ji ya yi ya ce babu komai kawai da ya gidan ne ya yi kura sosai sai ka gan na fito shi sa ka ga na fito duk kura a jikina Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na kuɗin Salma kuma huta lafiya